أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن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 mana da haduwa a wannan yammaci ko maraice na talata sha uku ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ashirin da tara ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas a lissafin miladiyya darasinmu na goma sha uku kenan a tafsirin alkur'ani mai girma da muka karanta a wannan wata mai alfarma a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a kamar da muka ji ya karanta ya za mu tashi a aya ta 159 a suratu ali imran amma kasancewar jiya mun yi alkawarin mu karasa abin da muka fara bayani a kansa dangane da ayar da ta gabata wato faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuha allazina amanu la takunu ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim har zuwa ƙarshen aya saboda alaƙar wannan aya da mas'alar hanin da shari'a ta yi akan kan bil kafirin wato kamanceceniya ko yin koyi da kafirai a abubuwansu to mun fara magana akan wannan mun ambaci ma'anar har ma na so shi dai kusan ce mun karanta duka da ayoyi da hadisai da suke da alaka da wannan babi muna bayani ne akan wasu ka'idoji ko mun karanta ka'idoji guda biyu da suke da alaka da wannan maudu'i cikin abin da naga malamai sun ambata da zai mana fa'ida kuma mu san shi a wannan musamman zamani da muke ciki na rudani na aulama globalization da ya shafi al'umma wanda dama yana daga cikin maqasid na waɗanda ba musulmi ba a cire duk wasu hawajiz duk wasu bambance-bambance tsakanin al'ummomi a mai da al'umma iri ɗaya a tunaninta iri ɗaya a addininta ya zama kamar da suke cewa a daina kyamar kowane abu ko komai ma mutum ya yi a duniya a daina ganin ba daidai ba ne wani shine manufar masu irin wannan tunani su ba wai kuma wani addini ɗaya suke wa hidima ba wani zai ɗauka ko masu yahudanci ne kawai ko masu kiristanci ne suke yi don su yaƙi sauran a'a akwai wasu kuma su gaba ɗaya addinin suke yaƙa yawa gaba ɗaya addini ba sa goyon bayansa suna so a kafir cewa Allah amma ya ɗauki cewa ba Allah ɗin kaga irin waɗannan abubuwan su suka jawo ƙarfin aulama da ake ciki shine globalization da ake nufi za ga yanzu kowanne mutum a ina yake a duniya yana iya sanin abin da ake a wani wuri cikin sauƙi aka yassare wannan hanyar sadarwa dinnan abin da aka saba shine yaro a gidansu yana ɗaukar tarbiyyar gidansu har idan ya fito cikin mu'amalar da zai da mutane za a iya gane ɗan gida kaza ne da irin tarbiyyar da aka yi masa gidan ilimi ne ba gidan ilimi bane gidan masu kuɗi ne ba gidan masu kuɗi ba amma yanzu ta hanyar waɗannan abubuwan inda mutum ya mallake su kuma ta ne yake ɗaukar information to za ka ga babu hawajiz babu fawarik dan kowa tunaninsa iri ɗaya ne kuma dama wannan shine manufar waɗannan masu yaƙi da addinai ɗin gaba ɗayansu ga irin wannan halin akwai buƙatar mu san abubuwan da shari'a ta nema a wurin mu mu yi a matsayin mu na musulmi da abubuwan da aka haramta mana kasdan dan mu saba ma waɗanda ba musulmi ba abin da za mu iya mu yi abin da ke kuma ba a hannun mu yake ba ko misali eh, jama'a ne ko gwamnatoci suke ko makamancin wannan ba lalle ya zama mun sa ran wannan din dole sai mun dakatar da shi ba abin da za mu iya a tsakaninmu shine babban abin da nake so in faɗakar da mu in Allah maɗauki ya yassare mana wani abu ne da Allah subhanahu wa zai kawo mana ƙarshen duk wata damuwa mu dai muna da ƙarfin zuciya a kan cewa addinin Allah yana nan daidai ɗinsa babu waya a cikinsa addinin Allah kuma insha Allah zai nasara ko menene yake faruwa wata rana juyi zai zo ma'ana wani lamari ya faru ma'ana halin da ake ciki ya canza ya zama wani abu daban duniya ta Allah ce shi ya halicce ta shi ya halicci mutanen da suke ciki shi ya sa dokar abin da yake so a bi in wasu ba su bi ba Allah zai zo da wasu su bi kuma a tsari irin nasa to amma dai kullum musulmi ba a so ya zama mai fidda rai kar in koma mana abin da muka taba magana a baya na abin da ya shafi a sa rai da gyara a cikin addinin musulunci abinda zan dora shi shine waɗannan ka'idoji amma tun da mun samu ɗan wannan yankewar ban dama mu amsa waɗannan tambayoyi saboda ko da lokaci ya ƙure insha Allah mun samu wucewa dangane da su akwai tambayoyi guda biyu da aka bani jiya a nan akwai wani kuma ban Allah da ya aiko mun tambaya ta whatsapp daga agadas agadas ɗin ƙasar Nijar to da dai sauti ne tambayoyin nasa ba sai na sa mun ji ba tambaya guda biyu yayi akan ah, tambayar farko ya ce wasu suna cewa idan sallar juma'a aka yi hudu ba ba da larabci ba to ba ta yi ba ta ɓaci me gaskiyar wannan na biyu kuma wasu na cewa har yanzu idan gari akwai masallatai ko akwai masallaci to bai halatta a yi wani masallacin na juma'a ba menene wannan ko ce hukuncin shari'a akan wannan matsala ɗin to na farko dai maganar malamai dangane da hudu ba da wanne yare za a yi malamai sun ittifaƙi ba saɓani akan cewa al'aula abin da ya fi shi a yi da larabci abin da ya fi akwai bambanci tsakanin abin da ya fi da kuma a ce tilas ne abin da ya fi shi a yi da larabci amma sun yi saɓani dangane da shin sharaɗi ne ko huɗubar juma'a sai da larabci ko ku za su iya zama da wani yare wanda ba larabci ba suna da ƙauli uku ƙauli na farko shine ƙaulin mazhabar malikiya wanda suke cewa sharaɗi ne a yi hudubar juma'a da larabci ba a yin ta sai da larabci ba za a yi wani yare ba kawai iya larabcin za a yi wannan shine mashhurin mazhabar a malikiya shine ma mazhaba yawa abinda ake kaulin mazhaba shine kuma da cikin mashhuri a mazhabar hanbaliya ma akwai masu wannan ra'ayin ya shahara tsakanin malamai kauli na biyu shine suke cewa sharaɗi ba sharaɗi ba a abin nan ba sharaɗi ne hudu ba ta zama da larabci ba in limamin ba zai iya ma'ana sharaɗi ne idan limamin ya iya larabci in ya iya larabci to sharaɗi ne ya yi da larabci sai dai idan waɗanda suke saurarensa ba sa jin larabci an fahimci wannan to zai iya yin da wani yara wasu kuma malamai suka ce ba sharaɗi ba ne asali ba sharaɗi ne sai da larabci ba za a iya yi da wani yaran gwargwadon mai mutane suke fahimta to akwai eh, lajnatu da'ima ta fatawa na malaman mamlaka arabiya saudiya fatawar wadda suka bayar dangane da wannan da su tambayi da suke samu daga kasashen duniya shine cewa idan zai yi liman ya hudubar da larabcin kuma ya fassara wa mutanensa zuwa yaren da za su gane to yin wannan yafi kaga an samu an yi da larabcin sannan kuma an gaya wa mutane maksudin amma a zo a yi ta ba da yaren da mutane suke ganewa ba kuma mutanen ba sa jin larabci su zo su zauna kawai mai larabci ya larabcinsa ya sauka ba su san komai aka yi ba to wannan ya saba wa maqsudin abin da ake so a hudu ba asalin. ko a mazabar malikiyar da za a lura da maqasid na yin sallar juma'a da cewa a tare mutane a yi musu bayani din ya kamata a ce ba hakan aka tafi a kansu ba to da haka dai ba laifi ba ne, na farko dai babu wani nassi da ya hana ai da wani yaren ballantana wani ya kafa babu dalili da aka kafa kawai babban dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam da larabci to dama annabi sallallahu alaihi wasallam wani yare zai yi a lokacin sa mutanen da suke tare shi larabawa ne da haka hausa zai musu ayin larabci zai musu yawwa a takaddun da ya rubuta wa sarakuna da ya gayyace su zuwa addinin musulunci duka da larabci ya rubuta musu amma ya san cewa tunda ba larabawa bane sai an fassara musu sannan sakon zai isa zaka tun a lokacinsa ya san wanda ba balarabe ba yana buƙatar a fassara masa amma da shi bai iya nasu ba zai rubuta da larabci amma su za su samu mai fassara musu tun aka samu al'ummar da su kuma asali ba larabawan ba ne yanzu kamar mu mu ba larabawa ba ko tsakani da Allah idan aka ce ana so a yi magana mutane su fahimta to ai kaga bai kamata a ce dole a wajibta mutane larabci ba shi yasa a mazhabar hanafiya su a su asali ma ba a yi ma da larabcin ma a garu saboda yanzu in ka je pakistan india kawai liman yana hawa mun bari abinda za ka ji shi ne alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah shi ke nan sai urdu har ya sauka yaran su zai ma sai in ya kawo aya ko hadisi saboda mutanen ba sa jin larabci wani kuma shi ne ke dacewa da makasudin da manufar shari'a amma a tilastawa mutane su sai da larabci gaskiya babu dalili akan tilastawa eh dalili babu ai wannan dai a dunkule maganar kuma eh, sallar juma'a ƙari akan masallaci ɗaya wannan yana daga cikin maganganun malamai cewa idan akwai masallaci zai isa kowa da kowa ko kowa canza shi kar a yi insha'in wani musamman in can ne shugaba yake sallah ciki shugaba ma'ana mai jagorancin al'umma sarki yawwa idan kuma hali ya kama saboda kunshi masallacin ba zai isa ba to malamai sun halatta abun buɗe wasu a cikin muktasar ya kawo wannan zancen da yana ga cikin abin da malaman mazhabar malikiya da yawa suka kama dama cewa kuma da mai muktasar yake cewa wal jumu'atu lil atiqi bin da faɗa kenan wal jumu'atu lil atiqi al atiqi yana nufin tsohon masallaci da shine aka sani ma'ana yana cewa idan aka yi ta'addudi aka yi a wani wurin daban to sauran ba ce ba ta tsohon ce kawai ce to shi ma a malikiya suka ta tattauna wannan matsalar in akwai bukata fa in akwai dalili da sauransu duk malamai wasu sun kawo in akwai dalilin yi babu abin da ya hana musamman suna cewa idan masallacin ba zai isa mutanen garin ba musamman tsayuwa a rana ko in ana ruwa yanzu idan ka lura da yadda mu muke sallah a kasashen mu nan kasar Hausa generally saboda Allah madauki ya taimake mu al'ummar mu masallata ne babu wani masallaci da zaka samu ana juma'a sai face an yi sallah a waje su abin da suke faɗa shine ƙwariyar masallacin asali ta isa mutanen gari yadda ba a buƙatar a yi a baran ko rahaba wadda muke cewa haraba ko kuma ma titunan gari Kako a Najeriya yanzu ma ba inda aka samu wannan masallacin wani ko a ƙauye ne sai ka samu sako ya fito waje shi nan masalatan ba su isa mutane ba za ka karata da hankali akan wannan maƙasudin malamai asali na maganar hana ƙara masallatan shine idan shugaban gari zamanin da khalifofi suke su ne limaman da suke wa mutane sallah in aka yi wani masallaci a wani ta waɗanda suke kyamar su sallah a bayan shugaba za su samu mafakar da za su je su kawo tawaye da rikici da ƙyamar shugabanci shi shine sirrin da ke cikin wannan abu shi sa dama eh, ko a baya yanzu matsalar hukuncin a maimaita jam'i a masallaci ɗaya ai abin da ya kawo ta kenan asali da malaman suna hana idan shugaban gari yana nan shine limami zai fito to a jira shi komai daɗewar da yi har za ka ga wani lokaci zamanin magabata can salafu salih idan wani ya miƙe saboda jiran khalifa bai fito an yi sallar azahar ba da zamanin banu umayya banu abbas an samu lokacin da sallah sai ta kai wajen azahar wajen karfe uku an kira sallah khalifa bai fito ba duk al'umma kuma suna zaune to sai ka samu manyan malamai a lokacin sai su ga wani irin samarin nan yan zafi wani ya ce shi gaskiya sallarsa zai tafi yana miƙewa sai su kama rigarsa su jawo zauna karka raba kan al'umma to babban abin da ake tsoro a lokacin raba kan mutane hmm, kuma hakika duk inda za a ce al'umma za su haɗu wuri guda su sallah tare wannan ya fi, saboda zai haɗa kan al'umma baki ɗaya to amma a zamanin yanzu wani gun ba zai yiwu ba zai yiwu ba yanzu misali ka ce ka ƙaddara yanzu mu ɗauki manyan garuruwa ka kaddara yanzu misali ka ce kano a ce kowa ba zai sallah a kano ba sai a masallacin fali ai garin ba zai isa ba gaba ɗaya inda yake badala gaba ɗaya sai ta cika da al'umma sai an fito ma daga badalar a yanzu irin yadda kano take ko ba haka ba ne gaba ɗaya ganuwar sai an fita duk ƙofofin nan sai an taho duk sauro ne to amma tun da an ba da uzurin dama in har jama'a ta yi yawan da ƙwariyar masallacin ma ba zai ishe su ba za a iya karawa. to yanzu babu masallacin da unguwar ma take isa su galibi in ce galibi akwai masallatan da ita kan da layukan unguwar ma ba sa isa sai an wuce gaban liman ko ba haka bane don haka babu matsala a kyale mutane amma dai a riƙa yin abin da tsari kuma a bi inda damar yin izini a kan abu a yi shi ƙarƙashin izinin shugabanci wannan abin ne daidai da shari'a kuma daidai da haɗin kan al'umma Allah samu dace alaikum salam na ai ne ai na gaba wannan zancen yana tambaya wa zai yi nan mu hudu ba da yaren mu shi shi dama mun gama wannan zancen ai ya halatta yaren mu na o yaran kurame eh, idan masallacin duk kurame ne kuma ma'ana yana tambaya a matsayin sa ƙwararre dangane da harkar magana da kurame in har masallacin su ne a ciki babu wasu kuma limamin ma nasu ne ko kuma shi mai iya magana ne amma ya iya zancen su babu laifi an musu da nasu babu da zai hana hmm, domin su yaran su ai abin nan eh, ku gane maganar su fa ba yare ba ce ko yanzu kai turanci kuke kwa ka ko da turanci kuke yi duk iya wanda suke turanci ne suke gane ka to kaga wani abu ne daban to zai zama kenan lalle sai sun iya wannan yaren sannan su zo to in ko in ya zama haka kuma ba za su gane ba sai da wannan din ya halatta a musu wannan din an fahimci abin ku saurara yanzu misali inda zai yiwu inda zai yiwu a iya irin wannan yadda muke din yanzu gashi ana karatun in a hudubar juma'a za a iya samun irin shi malam man su zo su samu zuwa da wuri ba a can waje ba su shigo ciki yana kusa da liman liman yana hudu ba shi ma yana fasara duk wannan maganin waɗannan abubuwan ba ba ce kar haka ba to saboda abinda za ku gane jama'a maqsudin shari'a na me yasa aka ce ai hudu ba dan a gane ne ko ko dan ayi? ba dan ayi bane kawai ko ba haka bane yawwa to wanda ya fahimce ta kawai dan ayi ne ko an gane ko ba a gane ba shine zai ce dole sai da larabci za a yawwa amma wanda zai ce dan a fahimta ne to dole a ba mutane izini a yi ta da yaren da suke ganewa hmm. wata rana wani ya zo daga wani ina jin daga wani ƙauye yake a dutse nan sai ya zo sallah a dutse mun sako daga sallah an yi sallar juma'a a yadda muka saba a yi larabci kuma a fassara a hudu ba ta biyu a yi da hausa sai ya matso yana surutu sai fara ɗaga sauti mu da muna jin labari kaza daga daga shi mun gani da idan mu ashe yanzu bar ma da hausa ake to so yake dan ja hankalin mutane sai Allah sai duk aka basar da shi na so da ma da ya zo sai mai magana a ce tambaya yanzu to da ba a kula shi ba sai ya shiru irin wannan wani lokaci wani so yake dama ya zo a yi ko ɗar hayaniya hayaniya ko kuma wani abu tun aka kyale irin wannan kar a yi asali ce mu rika dubawa yanzu misali in ka je aka tura ka ƙauye ƙauyen da ba su fahimci wani abu ba sai abin da malamin garin ya gaya musu cewa ba a yi sai da larabci to ni shawarar da zan baka ne kai musu iya da larabcin saboda kar a samu mafsada da a samu mafsada wanda kai da iya larabcin sai ka samu kuma ka a ce bayan sallah da Allah da dan bayani za a yi yar wata sanarwa cikin a cikin sanarwa sai ka fassara hudu barka su saurara dai su ji kaga an bata musu lokaci da sun hakuri an faɗa a can din da yake to ita da'awa tana buƙatar hikima yawwa in mutane za su samu in za a samu matsala da ma'ana matsala ne ina nufin problem in za a samu matsala da tashin hankali ko damuwa ko rikici to da a samu wannan kai ya rabu a samu rikici to ka bi su ka aje iliminka da ka fahimci lalle ya halatta a iya yin hausar ka bi su akan haka a hankali har su fahimta ka iya tattaunawa da limamin misali in yana da damar da zai iya canzawa ko da sarkin gari shugaban garin da zai iya umartar limamin ga yadda za a yi duk wannan za a iya canza shi a hankali amma dai abi da hikima din da ilimi da karatu ya fi maganin abu da a ce tilas sai an yi wani abu in ku al'ummar masallacin ka sun fahimci abun ba matsala shikenan ku yi abun yau sai a ilmantar da mutane da yaran da suke ganewa ka dawo da mu baya mana amma dai ya yi amfani wani na shiwa malam ni ne na fara azumi a Nijar, kuma Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ɗauki azumi ranar Laraba yana nufin bana a wannan shekarar azumin nan mu mun fara ran Alhamis yawa to Nijar kuma ran Laraba suka ga wata kuma gashi na dawo gida na tarar ranar Alhamis aka fara azumi shin idan Nijar suka sauke kuma a nan ba a sauke azumi ba ni zan iya saukewa to malamai sun tattauna wannan mas'alar cewa idan mutum ya shiga irin wannan halin da ka shiga shi mutum ya ɗauko azumi a wani gari da suka riga ganin wata sai kuma ya zo wani garin ko wata ƙasar da su kuma suka jinkirta ba su ga watan ba da kwanuwa ɗaya ko biyu to idan aka ci gaba da azumi da shi sai aka ƙare azumi ko kuma in ce shi azuminsa ya ƙare garin da yake ko ƙasar da yake su kuma ba su ƙare ba ya zai yi yadda zai yi shine ya bi garin da yake zaune a ciki ko ƙasar da yake ciki yanzu kamar mai wannan tambayar ba zai aje azuminsa ba ba zai sallah ba sallar najeriya zai ko da zai azumi talatin da ɗaya an bishi wannan saboda me manzan allah sallallahu alaihi abin da ya faɗa shine as-sawm yawmu tasumun wal fitr yawmu tuftirun azumi shine ran da kuke azumi ku ke inda yace kuke yana nufin al'umma haka kun ga da azumi da aje shi sallar idi kenan ko sawa'un karamar sallah da babbar sallah maganar su magana ce da take da alaka da shugabanci da al'umma ne ga wannan can. duk ran da shugabanni suka ce yau an samu shaida an ga wata gobe a tashi da azumi yau an samu shaida an ga wata gobe a aje azumi to wajibin kowa ya yi wannan an fahimta shari'ar kenan asalin musulunci an gina waɗannan abubuwan ne ma akan tsari na haɗin kai ba kowa ya ware shi kadai ya nasa ba yau abi al'umma mai take tafiya akai kai ma kai ko da za ka rama za ka yi talatin da ɗaya wasu malaman suna cewa shi kadai ya karya in ya kai talatin tunda babu wata mai talatin da ɗaya amma fa ba zai idi ba ai ba zai ba zai sa shi kadai ba sai ya jira dole ya yi idi wa shegari da mutanen gari wasu malaman sun faɗi wannan amma in an kalli wannan nassin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maslaha ta mutum mufradi shi kadai ita za ta bi maslahar jama'a da ka ya tsaya din nan ko da zai ƙara azumi shine ya fi daidai akan da ya zai dakatar da azuminsa in kuma san haka ne ya faru duk da baya cikin tambayarsa misali ya faro azumi a wani gari da su sai bayan kwana biyu da garinsu da ƙasarsa sannan suka fara misali da ya Nijar inda Najeriya ne suka fara yi an gane sai kuma shi ɗin ya dawo Najeriya ya samu za a yi sallah a ranar da shi azuminsa ashirin da takwas an fahimci abin to ya zai yi a ranar ta 29 da yake so ya azumin 29 a ranar za a yi sallar idi to malamai suka ce ya aje azumi ya yi idi saboda wannan hadisin yau ran da jama'a suke sallah kai sallah ran da suke azumi kai azumi don haka sai ya zama bayan sallah sai ya rama kwanakin da suka kufce masa ɗaya ne ko biyu wannan ƙaunin shi ne ya fi dacewa an fahimci abin yau don haka dai kullum ka zama tare da jama'a saboda musulunci yana koyar da haɗin kai Allah sa an fahimci wannan yau mu tsaya kan wannan na ƙarshe wannan daga kurame ne Adamu Abdullahi kurma ya tambaya cewa yana son a ƙara maimaita masa manufofin waɗannan kalmomi manufofi ina jin ko ma'anoni yake nufi eh, guda hudu to kuma ya ce da iman da amal da kalima da religion wannan dukansu kowanne ɗaya darasi ne eh, in fassarar ma'ana yake nufi to za mu shi imani shine yarda da abu da sakankancewa da shi da amincewa da shi da gaskatawa shine ma'anar imani ya karɓi abu ya yarda da shi imani da Allah ka yarda akwai Allah ka yarda da rububiyarsa ka yarda da sunayensa da sifofinsa ka yarda da shi kaɗai, cancanta a bauta masa ka yarda da shi ne mahalicci imani da mala'iku wujudin su da sauransu al'amal kuma abin da ake nufi shine aiki deed abin da mutum zai aikata sawa'un aiki kuma a musulunci ana lura da aiki ta bangare uku ne akwai aikin zuci akwai aikin harshe akwai aikin gabubba to kowanne aiki ne kuma Allah madaukake yana bada lada a kansa kalima kuma la'alla yana zancen ko kalmar shahada ko wani abu amma larabci ke nufi kalma ana nufin word shine kalma da mutum zai faɗa to amma a shari'ance kalma tana iya ɗaukar jumla kalmatu shahada ana nufin jumlar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yawwa religion kuma ina ga to abin da dai fahimta kenan ko yake son karewa abin ma ake abin da ake da religion kalma ce ta turanci ma'anarsa addini haka dai ake fassarawa amma addini ba a shar'ance ba don reading abun masu turanci alaƙa ce spiritual alaƙa tsakanin bawa da mahaliccinsa ba lalle zama ta shafi society gaba ɗaya ba ta shafi al'amuran rayuwa komai da komai amma mu addinin musulunci in an ce addini to ya shafi ma'anar komai da komai na rayuwa ɗin ba iya religion ba a fassara na haka religion eh, kalma ce ma'anarta tsukakkiya addin kuma a musulunci kalma ce ma'anarta mai faɗi yawwa ina in dai wannan yake nufi to iya zancen ke Allah sa mu dace to mu bar shi haka lokacin har ya cinye har minti na mun ji rabi to Allah yau ko bi ma rahmatin in ba za mu samu ba sai dai mu roki Allah rahama bari mu gani wannan ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin wannan mas'ala ta koyi da kafirai in na ce zan maimaita ta ɗaya da ta biyun sai mu koma wani dogon bayani in dai ku riƙe abin muka faɗa jiya ya wadatar ƙa'ida ta uku duk abin da yake an hana shi an ce kada a yi shi a ce saboda zari'a mana kullu ma kana manhiyan anhu a ce duk abin da shari'a ta hana shi ba dan shi kansa ba a'a dan abin da zai iya kaiwa gare shi shi ake nufi da azari'a to dama zari'a na nufin wasila mun san a shar'ance ai akwai abubuwa akwai abin babin a usulul fiqh malamai suna kasa haram zuwa gida biyu ko akwai haram lidatihi akwai haram ghairihi ko ma kana muharraman lidatihi wa ma kana muharraman ghairihi abinda aka haramta shi dan kashin kansa dan shi ainihin kansa saboda mafsadar da take sa wanda babu maslaha kamar zina da sata liwatsi duk waɗannan an hana su ne saboda su kansu ba saboda wani abu da suke kaiwa gare shi bane ko e shari'a da hankali sun yi ittifaki akan waɗannan abubuwan duk ba daidai bane shine haram li zatihi akwai haram li ghairihi abinda aka haramta shi domin shi sababi ne na zuwa wani abu daban wanda ba shi ba kamar misali mutum ya yi aure na haɗin baki auren kisan wuta ko misali mutum ya saki matarsa saki uku an samu saki ɗaiɗaiɗai har sau uku to yana so ta dawo sharaɗi ne sai ta auri wani ya sadu da ita sannan ta dawo ya iya aurenta shi na farkon to idan suka yi haɗin baki da wanda zai aure ta cewa ya je ya auri matarsa daga baya sakar masa ita wannan dai wautar da ake cewa wasu suna yi to idan suka yi haka an yi mai an yi auren kisan wuta to duk wanda ya wannan auren bai yi ba ba saboda ɗaurin aure da wali da sadaki da sha'idai alidin da sauransu ba a same su ba ai kun ga an same su ko to amma saboda ma adda ilaihi saboda abinda wannan ya kai zuwa gare shi shi yasa aka haramta to wannan kawai na fasa na ga mana wannan ne saboda alakarsa da wannan ta bangare ɗaya to duk abin da shari'a ta hana shi saboda hali irin na biyun nan ba dan shi kansa ba saboda abin da zai iya kaiwa zuwa gare shi an gane misali yanzu haramta bayyana tsiraici asalin hana bayyana tsiraici an hana ne saboda abin da zai kai gare shi zai aikata zina an gane to makamancin waɗannan to fa innahu yuf'alu lil maslahati rajiha to irin wannan abun za a iya aikata shi idan akwai maslaha mai rinjaye me ake nufi a nan suna ba da misali da yin ado ga masallaci ado ga masallaci annabi sallallahu alaihi ya hana mu ado ga masallatai a ta kawa a sa wannan a sa wannan a sa wannan da rubuce rubuce da zane zane an gane a kashe kuɗi a sa gwalagwalai da sauransu duk akwai hani a kai to shin hanin hi ne ko kuwa ce malamai suka ce lizzari'ati ne to in aka samu wani abu akwai kamanceceniya ga wanda ba musulmi ba a cikinsa sannan kuma abin an hana shi ne asali saboda abin da yake kaiwa zuwa gare shi ba dan shi kansa ba to za a iya aikata shi don maslaha mana in akwai maslaha da gudun mafsada za a iya bari kar a ɓata shi suka kawo kissar zamanin sayyidina umar ibn abdul aziz kun san shi khalifa daga cikin khalifofin bani umayya kafin zuwansa masallatai an kawata su an kashe kuɗi an yi abubuwa da yawa to shine sai ya kokarin cewa duk a cire wannan adam ya tara malamai da zai yana neman fatawar a rushe wannan duk da aka yi a mai da shi kawai ordinary shi malaman suke cewa kafin su ba da fatawa ana deliberation yadda za a yi sai wani bako ya zo daga ƙasar rumawa sai ya ga masallacin musulmi sai abin ya birge shi sai ce kai musulmin na lalle manyan mutane ne to wannan kalmar sai ta sa aka ce saboda ganin wannan girman da waɗanda ba musulmi ba suka ga na musulmi har suka samu haiba maslaha ce da dan wannan za a iya bari an fahimci abin asali kun ga akwai tashabuhi gare su yadda suke wa wurin ibada su to amma tunda wani abu ne wanda in akwai maslaha za a iya barinsa domin asalin hanin nasa ba li zatihi ba ne li ghairihi ne to babu matsala an an fahimci wannan to shi shikenan ah, akwai hakanan misali abin da ya shafi a sanya tufafi idan mutum ya je ƙasar waɗanda ba musulmi ba al'ada ta babbanta su ga irin kayan da suke sawa shin zai wajabta wa kansa ya sa kayan ƙasarsu ko ku zai iya sa kayan waccan ƙasar malamai suka ce in akwai maslaha ko ta tsoron wani abu da zai iya samunsa ko a ganshi ya fita daban a riƙa musguna masa ko makamancin wannan yadda idan ya sa kayan can zai fita daga wannan irin matsalar to ya cire kayansa na ƙasar su ya sa kayan wancan ƙasar don kar samu irin wannan abin. ko da wani abun kunya ne ko an fahimci abin ma'ana in ka je wata ƙasa babu laifi ka sa kayan ƙasar shari'a ba ta hana wannan ba wannan ba za a kira shi a babin koyi da waɗanda ba musulmi ba an fahimci wannan abin yawa amma in a kasar ka ne an sani, ba zai yi ka sa irin wannan ba yanzu misali kaga mutum ba zai zo Najeriya ya zo arewacin Najeriya ya zo Kano ko Jigawa ya hau kan mumbari da nektai da port ko ba ka ba kansa ba hula ya fara inna alhamdulillah to ga sai a fito da shi kuma ba zai zo sun ce a sauko da shi saboda al'ummar mu ba za ta iya haƙuri da irin wannan yawa kuma akwai buƙatar a shar'ance duk mutum da ya zo wuri to ya girmama kayan da suke sawa din kai ma kanka dan wannan wurin ne to bai kamata ka sa irin wancan kayan na wata ƙasa ba ka sa kayan kamala a ƙasar ku ko ba haka bane wani shine daidai da yake tafiya da shari'a to amma a wata ƙasar ne kar mutum ya ga cewa ya yi koyi da mutanen ƙasar don zaman lafiya don wani abu zai iya sawa kayan ƙasarsu bai saba wa Allah ba wannan kenan abu na hudu ko ka'ida ta hudu saba wa kafirai zai iya zama a asalin aiki zai iya zama a siffar aikin zai iya zama a hukuncin aikin zan ba da misali. kamar misali an ya zama a asalin aiki ne to wannan babu halacci in asalin aikin ne ba mu da shi su kaɗai suke yi suka ba da misali a nan kamar bikin birthday bikin da mu ba mu san shi ba ba al'adar musulmi ba ce a hausance ma ba al'adar bahaushe ba ce duk da cewa al'adar bahaushe ba abin da za a kafa hujja shari'a bane a kanta in ana zancen idi domin asali idi addini ne an fahimci abin idi ba al'ada ba ce idi menene a babin addini yake domin kowace al'umma tana da idin ta kuma ana biki ana murna akwai kuma sa ran samun lada a cikin abubuwan da ake da sadar da zumuncin da yanka da ake da ayyukan lada ne ko ba haka bane misali har sanya tufafi sabon tufafi kai wa ƴaƴanka a sabunta abinci duk sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne koya mana wannan an gane wani abu to don haka idi ai wani biki ba shi da asali in har bai samu asali a shari'a ba to yana cikin koyi da waɗanda ba musulmi ba a riƙa yinsa don haka ba daidai bane mutum ya riƙa bikin birthday shekarar haihuwarsa ta zagayo da haka zai yi kaza zai kaza zai kaza ko ya ai ta yadawa yanzu wani abin ta kai ma na gani kwanan nan har an fara bikin yaye da bikin kaciya na gani wani ba Allah ya tuni mu eh, misalin irin abin da mutane suke wai yaro ne karami ranar kaciyarsa ta zabe wai shi ma za a yi masa biki yanzu ya shekara bakwai ko takwas ko goma to wai an masa kaciya ranar nawa ga watan Me. to wai ranar ta zagayo bari sai a sai a yi kek a yi waye a yi zo a yayyanka to duk wannan al'ada ce da muka samo ta daga wurin wanda ba musulmi ba ya kamata musulmi su sanci waɗannan ayyuka yawwa koyi ne da waɗanda ba musulmi ba Yau wani abun kan zama haramun wani abun kan zama makaruhi yawwa malam ibnu jami'a cikin iqtida sirat al-mustaqim wanda wannan littafin yana cikin ahsan ma kutiba fi hadha al-mawdu in ka karanta shi zaka fa'idanta da ka'idoji da yawa na irin waɗannan da nake ambatawa zaka same su da malamai suka ambata yadda ya ambata su da bayanin ma menene al'ada yaushe ake ɗaukata menene addini ya yake ya addinan mutane da sauransu ya ake kallon su da kuma yadda ake mu'amala da mutane har yanzu hakanan bikin cikar shekara ko zagayowar shekara new year ko to ko na musulunci bai halatta ba ko na musulunci ka ce sabuwar shekarar musulunci a ta aikawa eh, a binan whatsapp ne da menene happy new islamic new year waye waye duk wannan ayyuka ne sabi mu ba mu san su ba kai ina nufin a musulunci tafiyar sunna bata san wannan ba yawwa mu musulmi ba mu san wannan abun ba bakon abu ne da wasu addinan aka kwafa aka ɗauko abinsu kuma wannan kamar da nake ambata mana jiya cewa irin halin da muka shiga yanzu na wannan aulama ɗin da irin cakuɗin da ya mana yawa ta hanyar hanyoyin sadarwa ɗin da suka sauƙaƙa a hannun mutane da kallace-kallace ni ba wanda ya fi damuna yanzu irin yadda ake ɗauko a aladun a harkar aure yadda aka ɗauko al'adun kiristoci da al'adun indiya yanzu wannan abin nan wedding gown da ake yanzu wedding gown da sa zobe din nan da sauransu ko yanzu har hausawa sun fara wannan abu duk sakamakon fina-finai da ake kallo yawwa to duk wannan bidiyoyi ne kuma wajibi musulmi su nemi watsi da waɗannan abubuwa wani zai ce ai A wanda muke yi cewa shine musulunci, ai shi ma al'adar larabawa ce to al'adar larabawa shugaban larabawa annabin larabawa annabin musulmi shi yadda da wannan abu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi na al'adar balarabe ya zama al'adar musulmi baki daya an fahimci abin da haka kar a kawo a ce dan me za ku dauko na larabawa ku rika yi ku kuma a ce ba za a yi na tura ba wannan wata shubuha ce da wasu zaka ji suna ambatar ta asalin abin shine in yana da alaka da addini ai ba ku manta ba in yana da alaka da addini to haramun ne ai koyi da su in yana alaka da al'ada sannan ya zama babu masu yi sai su to haramun ne shi ma ai koyi da su ba ai ba ku manta wannan ba yawwa in al'ada ce kawai ba addini sai ya zama ba su kadai ne tasu su suka fito da shi ba ya shahara ana yi to shine ake cewa babu laifi a yi amma shi ma kada a yi kasdin koyi da su sai ya zama an koma cikin wannan saɓani an gane abin insha Allah don haka a guji irin waɗannan abubuwa har yanzu misali a cikin azumi akwai abin da yake saba wa kafirai an yi umarni da shi a siffarsa ba a hukuncinsa ba ba a wujudinsa ba yanzu kamar misalin azumin tasu'a asali ashura aka sani yahudawa suna yi ko ba haka ba bal ya zo a hadisin aisha har a jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mu ƙara da ranar tara ga wata don mu saba wa yahudawa kun ga maƙasudin saba musu shine a can a saba musu a siffarsa ba a samunsa ba a samunsa muna da shi amma a siffarsa karmi irin nasu mu kara wata rana don dai a samu saɓani da su an gane wannan yana nuna maka cewa asalin a saɓa ma waɗanda ba musulmi ba a cikin rayuwa da gudanar da ita makasudi ne a shari'a amma ba a san tsanantawa cikin abin da bai shafi su kaɗai suke yin sa ba babu laifi mai Allah sa ku gane wannan yau dan kar wani ya ce an tsananta a yanzu rayuwar gitta koma sai ta tura in ba ta tura ma kenan ba za ka rayu ba haka wani yake cewa private rayuwa ta fa ni ne na zaɓi musulunci zan yi to bai kamata kuma a ƙaƙaba min abin da ba musulunci ba a ce in ban yi ba ba zan iya rayuwa ba a yanzu wannan gaskiya ba zai yi ba ni ban ce dole kowa ba amma a ilmantarwa zan gaya wa mutane ni ba zan yi ba ba zan yi wa ɗana ba ba za a zo gidana ba zan aika ko munna ba zan maka ranar ta zagayo ba shi kenan saboda haka ban yarda da abun ba tun haka bai kamata kuma wani zai ce tilas sai ka ba ko sai ka yarda da shi sai zai ga abun akwai takaici sai za ga zo ana ta wani kek ƙato haka gina shi a ana yayyankawa hmm? wani abun wani har manyan mutane ma ga suna yi haka ba daɗi gaskiya a ce ana koyi da lamarin turawa dinnan ya kamata da Allah a yi ƙoƙari muna da wanda ya fi waɗannan mutanen Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu wanda ya fi shi da hankali da basira da iya fahimtar abubuwa a zamaninsa akwai al'adun wasu amma ya ce kar ayi yi nairuz na bikin abin nan bikin farisawa ya hana munnasa. har tambaya yanzu lokacin a kun karanta a kitabu tauhid wanda zai yanka dabba a inda mushrikai suke yankawa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi tambayar farko da shi ne a wurin da kake so ka yanka wani ne yazo yana so ya je wani wuri albuwana zai yanka dabba a can ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce shin akwai wani wasan min min awsanil yi yu'bad akwai wani gunki daga cikin gunkin jahiliya da ake bautawa a wurin aka ce a'a sai ce to akwai wani idi daga cikin idin su da ya shafe su sai aka ce masa a'a sai ce shikenan je kai tunda alwashi abin nan eh, bakance kai an fahimci abin don haka ashe kenan kaga idan addinin mu yana da bambanci kuma ba tsaurin ra'ayi bane dan mun ce mu a fasinar rayuwar mu alal aqalla a bar mu mu irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba tsaurin ra'ayi bane bal shine asalin zama mutum musulmi amma yadda mutane yanzu aka fi karfin su ko in ce suka bari aka fi karfin su a tunani ce yanzu mutum yana da ɗaya in ta ce ga irin auren da za a yi dole shi za a yi da wannan tsireshin da wannan sa kayan kiristocin da wannan sa zoban da makamantan irin waɗannan da kuma musamman abubuwan da ake yanzu raye-raye da irin eh, pre-wedding pictures irin wannan abubuwan da shi ma yanzu ya yaɗu a tsakanin mutane duk sakamakon waɗannan kallace-kallacen ne fa ana nema a mai da al'ummar gaba ɗaya ba bambanci tsakanin kowanne wani ka hana wani sai ce eh, yi wato ɗan tsaurin ra'ayin nan za su yi magana ku hakuri jama'a dan Allah addinin musulunci wallahi ba bai fata iya masallaci ba mu ba mu yarda da almaniya ba cewa iya masallaci alakar ka da Allah shikenan kawai musulunci a duk rayuwarka musulunci ce ta Allah ce akwai dokar a kasuwa akwai doka a cikin mu'amala doka tsakaninka da iyaye tsakaninka da kanninka tsakaninka da ƴaƴanka tsakaninka da mutanen unguwa tsakaninka da shugabanci akwai doka don haka dole ne mu bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana sannan akwai duk abin da musulmi suke aikatawa kullu ma ya'maluhu al-muslimu min tashabbuhin bil kuffari aw ma yufdi ila at-tashabbuhi fa innahu la yu'anu alayhi da shi ka'idojin malamai sun ce duk abin da wani musulmi yake yi na koyi da kafirai to kar a taimaka masa akai me ma'anar wannan ma'ana in kai ne dan kasuwa ne kana yin kek kar ka yi mai yin irin wannan bikin da shi an gane abu in kai tela ne zai irin wannan bikin kar ka taima masa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu ala me in dai ya tabbata ifin ne da unwan to kar a taimaka masa akai yanzu zai ce to ashe za a rage musu kasuwa ko to ka tuno dai abin da Allah madaukaki ya bude maka kofofin halal kuma sun fi kofofin haram yawa kuma haka bane yawa in ka da da da ba a yin wannan al'adar ta wannan abun da me ake ci ana rayuwa ko da ba waɗannan abubuwa mu yi kokari dai wallahi mu riƙe hanyar manzon mu sallallahu alaihi wasallama ta fi mana alheri ko wani zai maka kokowa cewa ba abin da ya hana ba laifi ba laifi ba laifi in dai ka bar shi dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal aqalla zaka samu lada ko ba haka bane to Allah ya samu dace da haka haka nan eh, tufafi da makamantan irin waɗannan abin a kula da su yanzu ku duba ku ga yanda samarin mu suka juya sa tirikota din nan duk aina suka dauko waɗannan abubuwa mutum ya sa tirikota shigo da shi masallaci akwai kun san tirikota din da ko hmm. gashi dai ya halatta maganar sa shi amma da lokacin da ake cewa mutum ya sa wando ya dan dage sai a ce an yi tsaurin ra'ayi za a kawo mana abin nan tsaurin ra'ayin dage wando to kuma sai gashi wanda an zo an dage shi sama da wanda aka ce da ka dage din amma saboda su yan kwallo ne da yan wane ne yan fim suke yi wannan ba abin laifi bane wallahi mu binciki imanin mu ya jama'a kan waɗannan al'amura mu bincika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abu kaza haka ake so ka haka ake so ka rayu mutum ba su ku duba fa kullun nakan ba mu labarin eh, sayyidina Umar lokacin da ba shi da lafiya su kansa da aka yi lokacin nan yana kwance fa rayuwarsa dab da za ta fita wani saurayi ya zo gaishe shi a hakan yake masa nasiha da ya hange shi ya ga kayansa na jan ƙasa sai ce irfa saubak fa innahu an qali Sa'ubik wa atqa li rabbik abin da ya gaya masa kenan ka ɗaukaka ga tufan nan ta ka daga ta sama ta fi nuna tsarki fi tsarki ga tufarka ya fi kuma tsoron Allah ga zuciyarka ga ubangijinka na Umar yana kwance ba shi da lafiya ke wannan wa'azi don haka ya jama'a ma maganar tsaurin ra'ayi bane magana ce ta za a mutu za a koma ga Allah za a haɗu da shi kuma in ka haɗu da ubangiji akan me za ka mutu yanzu a ce kullum kana koyi yanzu ku duba aske asken da ake yanzu aski yana na ya shigo ga wannan mummunan abin tatu kun san tatu din ne ko ku san shi ba zane da ake da al'adar bahaushe ana yin shantu da yar katsina a nan ko haka ake ce mata ko ba dan katsina na faɗa ba haka dai ake sunan abin ke da kalangu yawwa to duk waɗannan abubuwan ai ba daidai bane al'ada ce ta bahaushe ta saba mu suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shine alwashmu shine washmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to yanzu ka gani mata za su je gun namiji namiji ne zai musu wannan abun wata a gadon bayanta wata a ruwan cikinta wata a hannunta wani a wurin ma ba za a iya faɗa ba duk ta je a zana mata irin wannan abu kuma namiji ne zai duba zai da abubuwan duk suka canza har yanzu ko masu harkar fina-finai in ado za a yi wa mm, mm, mm, mai aktin in namiji ne to mace ce za ta yi masa in mace ce kuma maza ne suke masu ko ba haka ake ba to duk ina ake so a je ne duk ina za a je so ake duk a sabawa dai wannan hanya dai ta addinin musulunci wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita ta ƙarshe al'amur bi mukhalafati al-kuffari imma an takuna maqsudatan li dhatiha wa imma an takuna lima تتضمن كو يتضمن ذلك من المفسدة أو في تركه المصلحة دي أبن أكتي أصاب وكافري أكي ذاك قولي asalin abin da yasa aka ce kar a yi shi sabawar kawai ake so sabawar kawai ake so an wani kuma saboda barnar da take ciki ne ba saboda kawai saɓawa ba kun gane wannan zancen ko ba gane ba akwai abin da in na bada misali za ku gane akwai abin da annabi sallallahu alaihi ya hana shi ne ya hana al'umma su koyi da kafirai saboda kawai so ake musaba musu kar mu irin nasu an gane ba saboda abin akwai matsala a ciki ko cuta ko makamancinsa akwai kuma wani abu wanda an ce kar mu yi ne saboda akwai cuta a ciki ko kuma namun ya fi maslaha an gane ko to irin wannan malamai sai suka ce duk wanda asalinsa an hana ne don so ake kawai ka saba ɗin kawai to ba wajibi ba ne ka aikata kamar ya misali na faɗa mana wannan jiya gemu gashin gemu idan ya fari ya zo mana a sunna a sa lalle a sa wani abu da zai gyara masa kala ko ba haka ba saboda a saba ma yahudu da ba sa yin haka an fahimta to asalin wannan ba saboda wata maslaha bane a ciki saboda asalinsa kawai ba a so mai irin nasu ne musabawan kawai ake so kar mu irin nasu musaba musu to sai malamai suka ce shi abin da yake irin wannan ne halinsa to aikata shi ba wajibi bane in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari shi rinin lalle din ake nufi an gane ma'ana ce wajibi ne sai an rini da lalle saboda a ciki asali ba mafsada aka gani ba ba gudun ba gudun mafsada bane ba kuma haifar da maslaha bane a'a kawai dai so ake musaba musu to in ka bar shi fari baka sa lallan ba baka saba ba kuma ba matsala in kuma kai to zaka samu lada saboda maqsudin sabawar amma in baka yi ba ba wajibi bane insha Allah kun gane wannan to amma maganar shi barin gemu fa shi barin gemu saboda akwai umarni akwai hani umarnin a cika gemu da kuma hanin a aske gemu nassoshi sun zo akan wannan shi yasa kauli mafi karfi na malamai shine wajibcin a aje gemu da haramcin a aske gemu wannan shine kauli mafi karfi na malamai to kuma wani yana nan akan wannan a wani zai ce to an ce a saba wa yahudawa suna barin gashin baki suna aske gemu ko galibi muna yawan faɗin wannan abu to kuma sai ka ga a addinin yahudu a asalin addinin yahudu kamar da ni na karanta cikin talmud nasu wajibi ne barin gemu abun yahudawa shi kansa in mutum gemun sai fito wajibi ne har wajen shafi wajen goma suka ware na bayanin matsalolin lafiya da suke samun mutum idan ya aske gemunsa kun ga ashe kenan wasu na wasu zamanin aikin su ne siffa su haka suke da haka asalin mu mu dauka akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana barin mu da kuma gyara shi da kyautata shi da tsaftace shi kar a rika aske mu. sai idan mutum yana aiki a irin dan eh, sanda eh, security da waɗanda aka wajabta musu dole sai sun haka a ƙasa irin tamu to nan babu laifi in sun yi malamai sun riga sun ba da fatar wannan tuntuni kada mutum ya tsananta wa kansa duk inda yake akwai tilasti a kansa akan aikinsa za a iya matsa masa ba matsala ba ce amma asali yana da zaɓin kansa ya zaɓi kawai ya siɗe fuskarsa kamar ƙwaliya wannan ba daidai ba ne ya saɓa ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka'idojin dai ina ga mukalisa haka eh, wani su ne manya daga cikin ka'idojin abin da zan ja hankali a kansa na ƙarshe shine don Allah ‘yan uwa musulmi mu dage da ilmantar da mutane kuma mu dage da tarbiyyantar da ‘ya'yanmu Ya zo nan abin da nake faɗa waɗanda suke da shekaru kaɗan a cikinmu sun san ba su san lokacin da waɗannan abubuwan da babu su ba ko ba ka bane wani tashi kawai ga wannan na zamanin su ake aiki da su amma ‘yan shekarun baya waɗannan abubuwan duk zaka gan su baƙi ne kuma da gaggawa abin ya shigo mana nan da nan kuma nan gaba nan da shekara goma ba mu san halin da mu shiga ba to amma gaskiya ba tsayawa za mu yaƙi ya ci mu ya fi ƙarfin mu ba in muna tarbiyyar 'ya'yanmu wallahi za mu iya fin ƙarfin wannan abu na sani ana yaƙar mu a gida da talabijin ana yaƙar mu da harkokin ƙungiyoyin mata yadda za a saki 'ya'ya a daina musu tarbiyya da irin waɗannan abubuwan yaƙin in ka san irin abin da ake a ƙasa wani abin ba za ka iya faɗarsa ba amma munin halin ya yi yawa na yadda ake yaƙar duk ƙasar musulmi a ga cewa sun daina wani abu da zai nuna cewa musulmi ne su a yaƙi hijabi a yaƙi suturar ma da za ta sa mutum a ce wannan musulmi gashi fa a ce a tsari irin na rayuwar da ake a duniya yanzu demokuraɗiyya sunanta ai ko a tsarin demokuraɗiyya za a ce kowa na da yancin ya abin da ya ga dama da mutum zai fita tsirara ya yawo sai a ce yancinsa ne ko ba haka ba amma wani ya ce zai lullube jikinsa sai a ce a'a mace ta ce za ta lullube ku ba ta manta lullube yanzu maza da da aka san su ne aka ba wa dama su ɗage wando gwiwarsu ta fito a yabi nan ƙwauri ya fito yanzu a'a matan ne yanzu su suke ɗaɗɗagewa su suke sa fant suna yawo a cikin al'umma shi kuma namiji yana take wandonsa yana zagaye gari yana yi wa mutane shara duk wannan intikasat ne da garin koyan eh, bibiyar abin da kafirai suke yi muka ɗauko waɗannan abubuwan don Allah mu yi haƙuri mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai mana albarka a wannan rayuwar Allah zai mana albarka ga mu, 'ya'yan mu sa su a hanya mu nuna musu waɗannan abubuwan da ake ba daidai ba ne mu ilmantar da su mu kuma mu nuna musu misali mu riƙa sa sutura mai kyau magana mai kyau lafuzza masu kyau mu daina yin abu a gabansu wanda abun kunya ne mu ilmantar da su yanzu ga wasu a wasu gidajen mata suna suna iya suna shirya suturar su gaban ƴaƴansu a ce ai maharami ne ba komai yaro karami ya fara fahimtar tsiraici a ce uwarsa tana yawo yadda ta ga dama a gida duk wannan abun ba daidai bane ko ƴan mata a rika samun su kaya masu bayyana jiki suna ƴan ƙanana a ce ai wannan ƴan yara ne ba komai in suka tashi sai ka kasa hanawa a sa musu sutura mai kyau ba a ce ka matsa dole sai an rufe hijabi da sauransu abin nan in kai wannan din ma duk lada za ka samu inda niyyar koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai to amma sai sai a ce ana yakar mu daina tsanani da tsauri to kuma amma mu ake ruguzawa kar mu yi komai namu in kai komai abu dan hincin nan sai a ce kai tsauri shi kuma wanda baya tsaurin so yake a bar masa duniya gaba ɗaya duk abin da ya ga dama ya je ya aikata in kai magana kuma kai ne da laifi sai a ce kana rike nassi baka ma fahimtar nassin Allah sauki Allah dai mu zai bar mu da nassin nan eh Allah ya bar mu akan wannan hanyar ita muke so mu mutu akai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda yake so da wanda baya so kuma mai hakuri yayi hakuri kuma mai wani abu yayi wani abu Allah sun Allah ya tsari Allah kyauta mana Allah ya tabbatar da mu a hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dole mu tsaya nan aya da malamin karanta in Allah kai mu gobe sai mu karanta ta insha Allah tare da fassararta mu ji halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen mu'amala wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik